to nan kul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin safiya me yasa aka kawo safiya nan wato dan a hada Allah da alamar samuwarsa shine safiyar saboda a cikin ayar Allah akai al-lailu wan nahar ko wa min ayatihi al-lailu wan nahar wash-shamsu wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu me ta'buduna Allah ya ce daga cikin ayoyina na samuwa da yake nuna alama ina nan Allah ya ce akwai safiya akwai kuma maraice akwai safiya akwai akwai yini akwai wa akwai dare to shi yasa ya ce qul a'udhu bi rabbil falaq ina neman tsari da ubangijin safiya sai ce me min sharri me min sharri ma khalaq daga sharrin abin da Allah ya halitta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk inda zaka je ka sauka ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri me min sharri ma khalaq annabi yace ba abin da zai cutar da kai da ikon Allah duk inda zaka je ka sauka ka karanta wannan a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa in kana da wayo kuma sai ka karanta safiya da maraice ka karanta so uku da safe da yamma ka karanta so uku an fahimta domin akwai addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam bayar dangane da wannan to sai yasa yace qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq kaga ma khalaq duk abinda Allah ya halitta ya shiga ciki mutane sun shiga ciki sharrin su Allah zai kare ka daga shi aljanu sun shiga ciki sharrin su Allah zai kare ka daga su sannan dabbobi sun shiga ciki sharrin su Allah zai kare ka daga wa daga su saboda ka ce min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ka halitta kula a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri mi ghasikin idha waqab wa min sharri mi to nan nafasati fil uqad da sharrin mai tofi a cikin kulle-kulle mata masihirta shi ma in ka karanta tsari ne daga sharrin sihiri yasa za ga malamai suna kawo wannan a cikin addu'o'in da ake a warwarwa a warware sihiri sai a ce a karanta a ruwa in aka sha akwai tasiri domin masu kulle-kullen nan suna da yawa an fahimta to kaga a nan waje karanta wa'innan addu'o'in zai rika taimaka maka wajen tunkuɗe bala'i musamman sadda kake bacci domin sadda kake bacci baka san irin bala'in da ke zuwa kanka ba yanzu ka da wata dabara ba ka da wata dan baka san me ke kanka ba akwai aljanu akwai dabbobi sannan baka san ma akwai mutanen da ke kulle sharri a wannan lokacin ba amma in ka karanta sai Allah ya taimake ka daga sharrinsu wata rana ta ba, zan kwanta bacci sai ne addu'a ma akwai addu'o'in da suna da muhimmanci kamar irin su Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya eh, fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al afwa wal akhirah wa ahali wa mali Allahumma astur awrati eh wa amir rawati Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi annabi yace in kana wannan addu'ar duk kiyayyen mai kiyayya da shirin mai shiri ba zai nasara akan ka banji manzo Allah ka karanta da safe ka karanta shi ma da yamma wata rana karanta wannan addu'an da daddare lokacin bacci ya yi sai na ɗanyi fila sai na ce tobarin kwanta sai na karanta da na karanta karanta ke da wahala sai na mafarki mafarkin da na sai aka nuna min katon maciji Ga nan ya zagaye wani guri ya nannade ya fasa kai amma kuma a daure yake gani kusa da macijin amma kuma yana so ya sare ni amma awa an ɗaure shi da igiya an tattaure shi an tattaure shi an tattaure shi to kaga ya nuna it means addu'an ta yi wa addu'an ta yi aiki Allah yana nuna cewa kenan akwai wata masifa tana nan amma dalilin addu'an ga yadda addu'an ta maka aiki Allah ya tare masifar ba za ta same ka ba da kun bai abin da kyau to saboda haka yana da matukan muhimmanci a kula da wannan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya menene ma'anarsa Allah ina roƙonka afuwarka da lafiya fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini Allah yana neman ka afuwa da lafiya a cikin addini na wa ahali da iyali na Allah ka tsare min su wa mali Allah ka tsare min ta kar hasara ya fada mata Allahumma stur aurati Allah ka sarka sitirce duk aibina al'aura ta Allah ka duk abin da zai sa in kunyata Allah ka sitirce ni wa amin rawati duk abin da zai zamanto ya tsorata ni na shiga damuwa na shiga tashin hankalin da zan gaza neman mafita Allah ka tsare ni sannan Allahumma hafazni Allah ka kiyaye ni min bayni yadayya gabana wa min kalfi da bayana da Allah me kai dadin wannan addu'a me ta tattara kamar wannan to shi yasa yace wa min sharrin nafasati fil uqad da wa sharrin masu tofi sai ce me wa min sharri me hasidin iza hasad da sharrin bai hassada idan yayi hassada kaga wannan yana ƙara taimakon ka wajen ka samu tsari da gawa daga mahasada. kenan in mutum zai daga karantawa duk sadda zai kwanta bacci to saboda dan a nuna maka kamar yadda na sha faɗa muku anan al'ainu haqq in ji manzo Allah kambun baka yana da akwai gaskiya a cikinsa a ba addu'a ki kike kare ka amma idan ka karanta hassadan bi hassada ta fuskan keni da zai yi da ido ko ya yi magana abin ya lalace shi yasa zaka ji annabi yana cewa ku suturce bukatunku ko kuma ku kammala duk bukatar da kuke da shi ta hanyar rufewa sai kun gama ku bayyana kana da goals kana da vision da mission duk kana da wa'annan a cikin rayuwanka annabi ce suturta sai ka gama me yasa annabi ya faɗa haka annabi ya fi ka sanin haka suturta sai ka gama in ka gama sai ka bayyana yanzu kana so kana nema za a ɗauke ka aiki a NPC har an gama kuma amma ba a ɗauke ka ba kaje kana faɗa eh an samu matsala ko ba a samu ba <laughs> an ce za a ɗauke ka aiki a NPC ba ita ce nan ne ake tarbibi ba da kuma CBN ko wai sata ake so a je ko menene <laughs> to ana so ana shirin daukan ka ko kuma ana so za maka appointment gila minista za a baka kada fada mu kowa sai an baka sai ka sai fada idan ka fada kafin ta tabbata to ba za ta tabbata ba da wahala saboda bakin mutane shi yasa annabi ce ku kammala duk bukatun ku tare da sitircewa sai kun gama ku bayyana shine abinda annabi ya ya faɗa wa ɗansa annabi yusuf ya bunayya la taqusus ru'yaka ala ikhwatika sai ce me fayakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin hada wannan ayar da wancan ayar da yace fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis babu ta'arud a cikin su wancan fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ni'ma ta sauka to shine ake ta fawa fa haddis ba da labari yanzu tunda ni'imar ta sauka ta baje to yanzu faɗa mai jin haushi ya ji haushi mai murna ya murna amma kafin ta tabbata to shine la taqsus ru'yaka ala ikhwatika faiwa lokacin da Yusuf yi wannan mafarkin ai bata tabbata ba amma uban ya hango masa fico mai kyau sai ce alisa abin da ya fahimta a wannan mafarkin akwai lamarin da zai faru da Yusuf mai girma na ci gaba to tun da bai tabbata ba kar ya ba da labari dan idan ya bada labari feki ka kai da kashe ka maza za ma su ya kashe ka bai faɗan ba amma kaga abin da ya faru da shi <laughs> bai faɗan ba fa amma kalla abin da ya biyo baya dan kawai abin da ya bayyana mahaifinsa na sansa soyayya nan ba kudi ake ba shi ba a'a kawai dai mahaifinsa yana nuna masa soyayya to shi zaka cewa a ina mun gani a mu ba za mu yadda ba qala qailun minhu har dai zuwa dai karshe shi yasa Allah ce laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi Allah ya ce ayatul lisailin Allah ya ce lalle a cikin labarin annabi yusuf da yan uwansa akwai aya ga duk mai tambaya duk wanda yake so ya karar da aya annabi mutum ya karanta suratul suratu yusuf domin in kana fama da damuwa je karanta suratul yusuf ka san ma'anarta za ka gane cewa duniyar ba komai bane za ka gane cewa duk abin da kake ba za ka fuskanta a rayuwa ko menene a rubuce yake kuma dama haka abin yake da haka wannan matashiya ne a ƙarƙashin ayin wa min sharri hasidin idza hasada ina ba ku shawara duk abin da zaka yi na ci gaba ka rufe sai ta tabbata sai ta tabbata sai ka ba da labari shi yasa ko mafarki kakkiawa kai mai annabi ya ce ka ba wa masoyanka wa labari amma kar ka bayyana abin gaba gida. dan ko mafarkin manzo Allah kai wani da ce ba annabi ka gani ba saboda hassada ya ko kuwa ya ce kaman ka ne za ga annabi kai din nan fa muke zama da kai ko kuwa ya ce kaman ka ne za ga annabi ganin annabi wannan madadin a taya kamar nan shi yasa ta wani bangaren su kuma yin dariƙa kagan da suka dauki tuta ko da kari ka ce kaga manzala to ka wali <laughs> su abai suna girmama shi ko da zaga ce kai kaga manzala to shikenan ranar ah, duk abin da ka faɗa sadaka sadaka ta kuma za a ɗaga ka ɗaga labarinka in ko yawa samu a buga ma fosta ta kwaro sabo wali da ugogo ta amma mu fa abin har ya shiga jikinmu cewa bai yiwuwa ma wani ahlus suna iya mafarkin manzo Allah bai yiwuwa Allah ya kiyaye galiban ya zo Allah ya bada taufiki ya datar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya a Najeriya da baki daya a sa kasar Nijar addu'a ana cikin matsaloli da yawa Allah ya ba su zaman lafiya ya kawo ƙarshen wannan fitintino subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ya zo ba a tambaya liman ya zo Allah balli ma zai ba afwan in mai tambaya in ya zo karatun hajji ba yayi subhanakallahumma bihamdika